Batun haɓaka tattalin arzikin matan karkara ta hanyar bunƙasa noma na daga cikin hanyoyin cimma sabon shirin muradin ci gaba mai ɗorewa da ƙasashen duniya suka sanya wa hannu ciki kuwa har da Najeriya. A yayin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala cikin watan jiya a birnin New York na ƙasar Amurka. sai dai mata mazauna karkara a jihar Kano da ke sana'ar noma da sauran sana'o'in dogaro da kai na kokawa kan rashin kulawa daga hukumomi. Ni ina yin kuli-kuli to amma ba ma samun masu sayan mai. Yanzu koko nake yi na koma kiwon raguna. Ina kiwata biyar hudu a zo a saya. To yanzu ina so a bani jari ne in ci gaba da bunƙasa kiwon dabbobin na yau shekara goma sha biyu ba a taɓa ba mu ko kwabo ba mun je bunkura ya kai sau goma sha biyu gaba ɗaya an manta da mu lami kofar fada sarkin noma sinata noma dama muna samun tallafi ne daga kungiyar nada amma yanzu da ba ta tallafa mana sai dai da ɗan diga mu muke yi ɗan kima noman mu yayi ƙasa kasuwancin mu babu tafiya suna na hasiya ina sayar da samira da dan cena haka ina zuwa kuma kano ina saro dan ka ina siyarwa noman nake yi marayu ne da ni kaga gwagona ta da waken suya da dawa da gero da maiwa duk na shuka haka baiwa ma na shuka. Kina samun tallafi? Ba na samu ko ɗan da nake an taɓa karɓa kuɗi na ma da lambar waya na da hoto na ba bani ko kwabo ba. Suna na Uwa Sumaila Kuburya. Ni sana'a ta kuli-kuli. Gwamnati ta taimaka mana da jari mu mata a taimaka mana hanyar da za ta shigo mana motoci su ringa zuwa suna sayan kayanmu a kasuwar garinmu babu ita. Hajiya Talatu Salamatu Bashir ta bankin Women Development Bank wadda ke ba da rancen bunƙasa sana'o'in mata a nan Kano ta ce tilas ne fa hukuma ta tallafa a mata musamman ma mazauna karkara. hukuma ita kamata ta shigo wajen sarrafar da kayan gonan nan ta hanyar zamani zai maganin abu daya kayan da aka sarrafa zai iya tsayawa sati ɗaya sati biyu wani har wata guda bai lalace to kaga don yau ba a samu mota an ɗauki kaya ba mota ba ta shigo ƙauye ba sai kashe gari kaga kayan nan ba abin da zai same su na biyu idan ana tunanin kasuwa za a iya haɗa su da export promotion council wanda su za su iya nuna musu yadda za su sarrafa kayansu su fidda shi yadda kasashen waje ma za a iya fitar da kayan nan ƙasa. Tun a shekara ta dubu biyu da goma sha uku ne babban bankin Najeriya ya keɓe kuɗi fiye da naira biliyan ɗari biyu domin ba da tallafin rance ga ƙananan manoma a ƙasar. amma har yanzu jihohi da dama a Najeriya ba su kai ga cin gajiyar kuɗaɗen ba ciki kuwa har da nan jihar Kano. To amma Malam Rabi Musa ‘yar aduwa da ke zama mataimakin shugaban sashen kula da harkokin manoma na reshen Kano na babban bankin ƙasa na cewa. gwamnatin jihar kano ta nuna bukatar tana da bukatar ta anshi wannan bashi da ake bada daga babban banki to a hakikanin gaskiya duk abubuwan da ya kamata su cika wanda babban banki ta nuna masu sun kusan cika wannan ka'ida da zaran abubuwan da ya kamata su yi sun yi za su bijiro mana da wannan takardu za mu zanna mu duba idan muka duba muka ga sun yi ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da aiki muga cewa mun tabbatar musu da waɗannan kuɗaɗe da Malam Rabi Musa ya ado kenan na babban bankin Najeriya da kenan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya